Yawan masu amfani da shafin Facebook na dab da kaiwa biliyan biyu wanda hakan ke zamantowa wani abin tarihi da zai kai kamfanin Facebook cikin jerin manyan kamfanonin da ake ji da su a duniya. Cikin wannan makon ne ake kyautata tsammanin Facebook zai sanar da wasu nasarori da ya samu. wanda hakan suka hada da karin samun kuɗin shiga ana kuma tsammanin rahoton da ke nuna cewa yawan mutanen da ke shiga shafin facebook a duk wata sun kai biliyan 1.9 cikin watanni ukun da suka gabata cikin 'yan makonni masu zuwa ne ake sa ran mambobin kamfanin za su cika biliyan biyu daidai saɓanin yadda aka zata facebook ya tsallake wasu ƙalubale masu yawa ya kuma ci gaba da samun sabbin masu amfani da shafinsa cikin watan da suka gabata kamfanin ya samu ƙarin mutane masu yawan gaske amma kuma duk da haka masu fashin baƙi sun yi imanin cewa tabbas dole ne kamfanin ya fara samun koma baya nan gaba an yi hasashen cewa rahoton da facebook zai fitar na kudaden shiga da yake samu zai samu ribar dala biliyan uku da dugu uku duk wani matsin lamba da kamfanin ke samu bai hana shi ci gaba da bunƙasa ba a baya bayan nan ne ake ta cece kuce kan ganin cewa facebook na duba duk wasu abubuwan da mutane ke sakawa a dandalinsa shugaban facebook mark zuckerberg ya yi alkawarin tashi tsaye wajen shawo kan matsalar aikata ta'addanci ta kan facebook live da kuma yada labaran karya.